وإنما قال ذلك عن علم عن الله عز وجل فلولا أن عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن أتشي حجة بتقيا مثبا إذا أمر بذيك في وانا مغانا أكن سلام أما يا أكي حجة تقيا شكما بأمانا بياني بقى dama kuma wala tusaluna amma kan ya amalin dole ne sai ka san menene kididdigi akan abdullahi ka damu da naka mana kun fahimci wannan magana yace fala'allahu balagahu ma yujibu alaihi alhujja kadini ibrahim Ta abun da zai tabbatar masa da hujja a kansa ya tabbata masa kamar addinin annabi ibrahim fa innahum kanu ala millati ibrahim ai larabawa da suna kan addinin annabi ibrahim hatta ahdatha ma ahdatha umar ibn Umar ibn al-Hayy al-Khuzai har zuwa lokacin da wani abin nan Umar ibn al-Hayy al-Khuzai shine ya fara ka musu bautan gunki da ba a bautan gunki don haka wanda ya tsaya akan wannan addinin ana ta bautan gunki shi kuma baya yi kaga wannan yana kan hujja in yaje ba zai shiga wuta ba an fahimta don haka ahlul fatra wanda su kuma za a iya musu jarabawa su ne waɗanda su ba su ma fahimci hujjar na addinin annabi ibrahim ɗin ba da aka sai suka je wurin Allah kuma manzon Allah bai bayyana ba ba samu kuma addinin annabi Ibrahim da wannan in sun je sai Allah ya musu ne sai ya musu jaraba amma wanda hujja manzon Allah sai salama ya zo ya same shi kaga wannan ba matsala wanda kuma hujja akan addinin annabi Ibrahim ya zo masa cikin larabawa shi ma bai da hujja hujja ta riga ta kafu a kansa ya ce to ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa su ma wannan ta tabbata a kansu ne shi yasa ya ce haka jama'a an gane wannan ko bayanin yana da tsayi yace ya haɗu da yace ya wannan yana daidai da wa haka da ma ja a fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam ista'dana an yastaghfira li ummihi falam yu'dan la wasta'dana an yazura an yazuraha fa udina la yace wannan yana daidai da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya nemi izinin ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa aka ce an bashi izini yace ya nemi izini akan ya nema mata gafara Allah ce ba bashi izini kuma dama hadisan da muka karanta ranar juma'a ko don ka jama'a abin da muke faɗa akan wannan shine kar ka yawaita magana akan wannan magana saboda bai cikin abin da Allah zai tambaye ka kar ka damu da iyayensa ka damu da shi wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al mursalin za a tambaye ka akan shi ne ba za a tambaye ka akan iyayensa in kana jin tausayin su ya halaka ka ji tausayin su ai baban ka ma in kafiri ne ya halaka ka ji tausayin sa amma za ka iya tseren masa komi duk tausayin su da za ka ji ba zai kai tausayin da annabi sallallahu ya ji akan Abu Talib ba amma ga hadisi cikin Bukhari da Muslim ya mutu akan kafirci kuma annabi ya tabbatar da cewa zai shiga wuta an fahimci wannan da kyau irin waɗannan abubuwan kamar da na ga mana in an karanta hadisi to karka ji komai a cikin ranka in dai kana da imani kun fahimci wannan in dai ba kana so ka yi gyaran fuska bane wa annabi ko wa ubangiji in Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran man yakuna lahu bil khiyarati min amrihi kamar yadda aka karanta ake wannan ke sai wannan yake cewa malam mutum ne mafarki ana ya mafarki amma bai bari mani ya fita masa ba shin zai yi wanka Da zai wanka ba fitan maniyin shi yake jawowa a yi wanka ai ba wai mafarkin ba in kai mafarki zalla haka kawai tsohonka wannan kuma yake cewa wai in mutum ya fitar da mani ta hanyar masturbation wace kai masturbation ba mun ce ba kyau ba karka kare yi yanzu Allah sai sallama wai an tambaye shi mutum zai iya kwanciya da janaba sai ya ce eh amma zai alola sai ce to malam wanda janaba ta same ta hanyar masturbation ka wannan ne dai a uzu billahi wai mai dame ku dai da masturbation din masturbation ba shine istinna'i mutum ya tawata da gaban sa har ya fitar da mani ina ai kazanta ne ina shi kansa don Allah na hada ku da Allah don Allah ku yi aure ku daina irin wannan malam mutum zai iya yi wa kansa kala kamar ya yi dayin kansa ya halatta mutum ya yi dayin kansa in dai ba zai sa baki ba ne baki kuma inda zaka shafa mai ne don kanka dama baki ne ya ƙara kyau wannan ya halatta amma gashinka baki sai ka mayar fari ko gashinka fari sai ka mayar bulu in kana so zaka iya idan ba arna ne suke zaka koyi su ba in arna ne suke yi style su ne an fahimta ko na wani fasiki dan rawa shi yake yin haka sai kai ma ka yi to wannan haramun ne saboda tashabbuhi da shi ba wai don shi abun ba amma asalin dayi ko gemun ka ko wane ne in ba baki ka sa ba wannan ya halatta wannan ya tabbata cikin hadisin da ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ghayru hada shayba wajtani busawa ya ce wannan furfuran naku ku canja shi ku rinka shafa masa abu an gane ko suna yin wani abu wai alhiba shine su shafa wani abu kamar lalle ai da ga tsofi suna yi ko sai ga yayi dan jaji jaji haka wannan ya halatta kai kuma saurayi kai ma naka a menene sai ma naka hala gashin ka ni ma ban san yaya yake ba sai ka canja shi ya zama wani iri in dai ba baki bane zaka sa ya zama ya halatta ya halatta ka sashi kowane kala idan irin wannan style din ba na arna bane in na arna ne karkai koyi da su haramun kun fahimta tambaya ta kusa da ta kusa da ta ƙarshe wancan sati ka amsa tambaya akan kunuti wani ɗalibin ilimi ne ya rubuta ya yi bayani mai yawa Eh, ba sai na karanta dogon bayanin ba na ga muku ina son irin wannan yayi dan binciken sa ne sai ce ya gani a Bukhari ya gani a ina ya gani a ina annabi yayi gashi ma Imam Nawawi ya ce kaza wannan yayi kyau Allah ya bada lada wannan duk abin da ka faɗan daidai ne ranan ma na faɗa shine makaban Shafi'iyya duk wanda kaje ya faɗi wannan magana yana goyon bayan makaban Shafi'iyya ne da Malikiya an fahimta saboda ka ce ya rike cewa ya gani a shirin sayin Musulmi na imamun nawawi imamun nawawi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman masaban shafi'iyya an fahimta amma sauran masabobi kuma wanda na faɗa su ma na kawo su sai na ce wanne ne yafi rinjaye wanda yafi rinjaye ina nan akan cewa shine ba a dawwama akan sallan asuba ana alqunuti an fahimta ko wannan maganan marjuti ya ce in kana so ka ƙara yi wannan wanda kai kai kokari sai Allah ba da lafiya wannan ma ya kawo nasa shi ma yace a labarin da na kawo na tarihin Annabi Ibrahim cewa Sarah wai ya ce ƴar uwarsa ce sai kace dama dangin su ce ta jini wato yar baffansa shi kuma ya gani a hadisi annabi ya ce ayi annabi Ibrahim ya ce fa innaki ukhti fil islam sai yar uwata ce a cikin musulunci bala a'lamu fil ardi muslimun ghairi wa ghairiki ba wani musulmin da na sani a duniya sai ke da ni wani aiki bai saba abada abinda abin da na faɗa abin da na ce shine annabi Ibrahim ya ce ya ce yar uwarsa ce don saboda ya samu ta kukuta sai nake ce dama kuma yar uwarsa ce ta dangantakan jini saboda yar babbansa ce wannan kuma da ya tabbata cikin hadisi ko bai kore wancan ba shi yayi amfani da tawilin ukuwa islamiyya ce ke yar uwa ta ce a musulunci wannan dukan su biyu duka daidai ne yayi ba da lada sai wannan kuma yayi tamboyi da yawa dukan suna da muhimmanci amma gaskiya sun maka yawa har tambaya goma zan amsa maka biyu ne kawai sauran ko sai wani lokaci ko sai yanda hali ya kama to ya ce in mutum ya karanta suratu ali imran na karshe wanda suke da addu'o'i rabbana rabbana nan mutum zai iya yin su a matsayin addu'o'i ya halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai aisha ta ce mafi yawan addu'ansa shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban na kaga a cikin qur'ani yake don haka shi ma wannan ka iya yi rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani ana aminu bi rabbikum fa amanna rabbana fa kunna la gana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar rabbana wa atina ma wa wa'adtana ala rusulika wa la tusbina yawmal qiyamati innaka la tukhliful ada. wannan biya halatta kai tayi in za a yi aure ba haka ake yi ba ya halatta ko ba za a yi aure ba duk sai a yi malam menene a cikin asalin menene a menene hukuncin jan carbi a musulunci wannan ma tambayar tana da muhimmanci jan carbi bayan faɗa ba barin ga maka abinda malamai suka ce na farko shaykhul islam ibnu taymiya haddasa Allah ruha cikin mujalladi na 22 shafi na 187 ya ce akwai sabani tsakanin malamai akan cewa shin jan carbi makaruhi ne ko ba makaruhi jan carbi ne ko ne makaruhi ne ko ba makaruhi ba yace qala lam yakul ahadun innahu afdalu min al-asabi amma ba wani malami cikin wanda suka yi saɓani da yace jan charbi yafi akan yi da yatsa dukkan sun yi ittifaki cewa yi da yatsa yafi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sa da maganar sa haka yace ayi da yatsa an fahimci wannan yace to amma daga cikin matsalan da charbi yake da shi shine cewa zai iya sa mutum biya yana koyaushe yana yawo da shi ko yana yi saboda a ce yana tasbihi yace in kuma ya zama mutum yayi riya da shi to wannan yayi babban laifi yace kuma riya akan abin da bai zo a cikin shari'a cewa a yi ba ya fi muni sama da kayi riya a cikin abin da shari'a dama ta zo da shi kun ji maganar shekul islam bin taimiya sai ya kawo kuma cewa an samu cewa wasu sahabbai suna yi kamar matar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo cewa an samu annabi sai ya zo ya same ta tana yi da duwatsu sai ya ce mata ki daina yi da wannan ai nuna miki mana abin da yafi ki da yatsa. kaga mai bai ce mata wannan haramun bane sai suka ce yi da yatsa yafi ne amma ba haramun sai malam ibnu usaimin Allah ya masa rahama a cikin al-liqaul maftur wanda aka rubuta a mujalladi na uku shafi na talatin ya ce tarkuhu aula barin carbi shi ne ya walaisa bi bid'a amma carbi ba bid'a ba ne in ji ne, Ibnu usaimin yace li anna lahu aslan min fi'li sahaba saboda an samu cewa wasu sahabbai suna yi ba ka dai carbi ka ji abin da malamai suka ce kai da ya tsarkashi yafi amma wanda ya karka tsananta masa ka ce masa ya zama dan bid'a in yayi riya kuma ka nuzan tashi akan riyan ba ma dai baka san me a cikin zuciyarsa to sai wannan shi kuma ya kawo karin gidan rediyo ne babu mai gidan rediyon ma a nan ko ya ce gidan rediyo suna shu in an sa karatu ni ba na samun sauraro haka ne damu mu yi maganin su bakin Allah su eh, to ina gani duk tambayoyin da suke gabana a yanzu banda wanda ya kawo na yanzu shi sai dai jira baki in Allah kan mu sati ne zuwa kai abinda muka faɗa muka amsa daidai Allah ya mu lada kuskure kuma Allah ya fi nan subhanaka allahumma akwai tambaya ɗaya da na ajiye ta ce tana da muhimmanci sosai a wurina ita ce wanda ya tambaya akan wahabiyanci da kuma waye Muhammad ibn Abdul wahab da Ibn taymiya wannan na bar shi ina gani sai ranar rufe tafsiri zan yi bayani sosai akan wannan assalamu alaikum